da Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai maki dole daga sashen Hausa na Radio France International RFI yau dai ni ne Faruk Muhammad Yabo. kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata matsalar karancin sabbin kuɗin naira na naira dubu da ɗari biyar da ɗari biyu a tarayyar najeriya ta haddasa matsaloli masu tarin yawa ga kusan kowa ma a tarayyar ta najeriya to a wannan makon shirin kasuwa a kai maki dole zai duba wata takaddama ne da ta taso tsakanin babban bankin najeriya da kuma madabarar gwamnati mai buga sabbin kuɗi wato a makon jiya ne aka jiyo gwannan babban bankin najeriya godwin mfla na cewa ga alama sai sun bai wa wata kasar waje aikin buga sabbin kuɗin domin ba su da isassun takardun kuɗi da za su buga sauran kuɗaɗen da ake bukata daga cikin adadin kuɗaɗen da ya kamata su koma cikin bankuna kwatsam kuma sai aka jiyo shugaban babbar maɗaba'a ta gwamnati a tarayyar najeriya na cewa a'a suna da isassun kayayyakin aiki illa dai umarni suke jira daga shi gwamnan babban bankin domin su fara aiki wannan ne yasa muka nemi masani wato farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodo da ke jihar sokoto to sai dai kamin nan bari mu dan yi wa shirin shimfiɗa da wasu daga cikin matsalolin da sauyin kuɗin ya janyo muna so a mana adalci yanzu akan wannan abun a saki kuɗaɗen da sababbin da tsofaffi duk su amfani har wa'annan tsofaffin su ɓace gashi ma kayan na so yanzu ga lemun gashi nan ma tun a safe nake yi gashi nan dubu uku sun gagara hada mutane kowa kuka yake ba kuɗi ba kuɗi to kamar ba wanda ya gwada ma transfer transfer banda kan zai yi a ce to wanda duk biyar akan ba zai kasuwa ba shina yiwa wasu kenan daga cikin 'yan kasuwa masu ɗan ƙaramin ƙarfi a unguwar obalande da ke a birnin lagos a tarayyar najeriya da kowane hali aka shiga a yankin arewacin tarayyar najeriya ga dai wannan malami daga ƙaramin hukumar mulkin isa mai makwabtaka da jamhuriyar niger a jihar sokoto saboda matsalar da muka fuskanta yanzu ba mu da banki ba mu da access da wani abu saboda matsalar tsaro ba hanyar da ka biyuwa gabas da yamma kudu da arewa gaba ɗaya ko ina yan ta'adda sun tara hanya saboda haka zirga-zirga da hada-hada ta kuɗi da sauransu komi ya karanta in kai ya can lokacin government din nan gaba ɗaya babu inda za ka samu dubu ishirin abinci ya sauka amma mutane ba su da abin da za su amfani da shi su sai abinci inda ya kai ga abincin ma yanzu ana wani exchanging a ba da nau'in wani abinci a aishi wato farashin abincin ya sauka amma damuwa da a ciki gaba ɗaya shine ga dama ga damuwa me kake so eh, mahukunta su sani akai taimako taimakon ga shine ba dole ba ne sai gwamnati ta taimaka ma ta baka wani abu kai umarni shi a'a abin da an gare ka ta baka dama kai umarni shi misali yanzu mu ba mu da banki ba mu da tsaro mutane da dama wani ma yanzu haka har yanzu bai ga sabon kuɗin da aka ta magana an canza ba sannan tsayin da an sa mutane sun yi ruguwa tun da wuri wanda a su sun riga sun sake su ga mu ba mu da network network ɗin ga wanda ma aka gani alat an doke shi saboda haka gwamnatin muna kira gare ta da babban murya ta yi Allah ta diba halin da muke ciki domin mu samu maslaha ga al'amari da ka gudana To, kamin ma dai maganar ta kai ga haka, sai da Majalisar Dattawan Najeriya ta miƙa buƙatar gwamnan babban bankin Najeriya ya duba yiwuwar sassauta lamari tun ba a je mugun wuri ba. Abin da ya samu ka tuntuɓi sanata Aliyu Magatakar da mako. daya daga cikin 'yan majalisar daga jihar sokoto wanda ya ce wal tun farko ita wannan shawara ta canza kuɗi da lokacin da aka yi tun farko an yi ta ba bisa cancanta ba ba bisa daraja 'yan najeriya ba mutane kan gwamnati ba gwamnati ke mutane ba dokoki ana dokoki don jama'a na ka tun farko duk inda aka wannan canji da kuɗi a duniya abinda al'ada shine sai an yi ɗauki lokaci ana wada kan jama'a na tsawon lokaci kafin a je a fara kuma da lokaci mai tsawo canza kuɗi ba a canza kuɗi rana kamar aka ba ana canza riga ba gaskiya bane ko ba haka ke ba kuma babu duniya ba ina tattalin arziki da ƙasa an kai kanan yayi nasara to amma ya kuka kalli yadda ya kasance a nan tarayyar Najeriya wato ganganci ne da rena rena da aka ta Najeriya so Najeriya komai an ga sai dauko a jiha bace kamar amma sai kamar dabba in ba haka ba har da faruko in ba haka ba ai ba a cewa ci wata a canza kuɗi kamar kamar kamar ana wargin yara ba daidai bane bai yiwa sannan an ce akai banki ina ne banki yake sannan ka zo kuɗin bankun bankunan ko kuɗin kun babu su can farko kuma sun kawo an yi an yi rihe-rihe iyakoki an mu arewa an talafa mu an ta mu an wahalar mu an kawo canjin na kuɗi da mu ne arewa har yanzu mu ne da taulata ba daidai bane bai bisa ka'ida kuma ya kamata a canza kuma ya kamata president saurari ko wani jama'a ya gaggawar canza canza abin a daga wani lokaci kamar zuwa yaushe kenan kuke son a daga aƙalla ko da wata shidda ta yi ba a shekara ba akwai wanda suke ganin cewar kamar abun yana da alaƙa da ainihin siyasa kamar ku a naku bangare ya kuka shi eh to shi lalle ina ganin shi da niyya mara kyau don dalili ya zama ba ya president buhari bakin jini wanda bai taba yi iri ne ba kuma bai damu da makomar da shi mutane bayan allah sun ka zaɓi buhari sun ka kuka sun ka mutu sun ba jini su akan buhari bai shi bai damu tun da babu wanda ba jini ko mutum da aka yi ne shi. to me kuka yi a matsayin ku na yan majalisa akan wannan al'amari. mun matsayin mu na majalisa mun yi mun yi mun yi namu eh, matsaya kuma mun ba shi ba su kai president ga matsayin mu ba mun imanci president ba zai kibin matsayin mu don ya san cewa mu ne wakilan shi a sanin abin da aka yi lungu da ƙoran ta najeriya. mutane su yi hakuri muna da muna abin da muka yi gurin muna kira ga wanda muna muna ba da sakon inda kamata tabbata abin an duba cikin basira an tana shi daga gwa tun ba idan halka mutane don dalili ko yanzu mutane sun sun wahala yau ina cikin gasa ko ina ka zo ka ba da kuɗi ko abinci ka sai ka ba tsohon kuɗi ba karba to ina ba ka ta haka sai mutane su bari su mutu kuma ni abin da sani shugabanci inda yin shugabanci ma ake ina ga to ra'ayin jama'a babba abuna a saurare su a daraja su ba a yi abin da dace da rana. to matsalar najeriya kusan komai aka fito da shi sai kaga ana ta ainihin cece ku kuce ma'ana sai an soke shi. ban ce komai sai da mutane saboda wani bi abin da mutane ba shi abin amma mahince wani abuwa da wanda saka kama majama masiba don majama masiba ce ga yanzu ba sai aka wanda zai kwana yau ba da yin wasu sakuta ba ko tun najeriya saboda ɗaya ko an ba a sakuta ɗin kuɗin tsahi kuma shi bai ban gabe da su to ina haka kai haka. na ce ka mun gode kwarai da ka ba mu lokaci. faruku nake godiya kwarai Allah sa wannan abu ya zo eh, Allah sa Allah ya ƙarshen wannan masiba wannan masiba ce ba canjin masiba ce. To jama'a kar ku shafa wannan shirin da yana zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI kuma ni ne Faruk Muhammad Yabo. To duk dai da halin matsi da takaici da talauci da wannan sauyin kuɗi ya haddasa kwatsam sai ga takaddama tsakanin bangarori guda biyu masu matuƙar muhimmanci ga batun magance matsalar abin da ya sa 'yan ƙasar suka shiga rudanin rashin sanin shin wace igiyar ce za mu kama wannan kuwa shine sato kasa katsin da aka jiyo wannan babban banki da kuma shugaban maɗaba'ar najeriya na yi a kan wadatuwar kayan aiki da za a buga naira amma in ji farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto ai abun kunya ne aka tafka idan gwamnatin tarayya da kanta ta fara gwadin ta fara nuna cewa hukunci na kotu koli ta ƙasa ba ya iya hawanta to daga kowa zai biyo daga baya to wannan shi a bakin tarihi wanda najeriya ta kama shiga sakamakon wannan canji na launin kuɗi. akwai wata takaddama da ta taso tsakanin shi babban bankin najeriya da kuma ɓangaren maɗaba'a ta ƙasa ga baki ɗaya wanda shi babban banki gwamnan babban banki yana magana akan cewar ba su da wato isassun takardun da za su buga kuɗin a nan Najeriya sai dai a ba su dama su buga su a waje a yayin da ita shugaban madaba aiki faɗa cewa suna da dukkanin komai da komai illa umarni suke jira daga shi babban banki. Wata al'amari babba irin wannan wanda ke shahuwar tattalin arziki na ƙasa da kuma rayuwar 'yan ƙasa ya kamata tun kafin a yi shi a ce akwai tsari wanda duk wanda adda ruwa da tsaki ya san inda ake ya san inda aka kwana kowa ba da tashi gudunmuwa wannan takaddama da suke tana nuna ba a yi wannan ba akwai ciwo domin ƙasa ce wadda duk duniya na duban cewa ita ce babbar ƙasa inda bakin mutum shike a duniya gaba ɗaya ta kowace yawa ta kowace tattalin arziki ta kowace yan boko a ce kuma ita ta samu kanta cikin irin wannan al'amari wanda ana kacce nacce wannan na faɗin muna jiran umarni wannan na faɗin a'a ba mu iya sai mun kai wata ƙasa to wannan ya nuna kasawa da wasu ƙasashe ne da demokuraɗiyya ta ci gaba to da yanzu nan waɗannan da ke taƙaddama da zu kowane ya rasa kujera ce. to Allah ya kyauta. jama'a iyakacin shirin nonon sati kenan sai wani sati idan Allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki da ɗaukacin wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sashen hausa na radio france international arafai ni faruk muhammad yabo da na haɗa shirin na gabatar ki cewa mu kasance lafiya ma'assalam. komi sai kana da kuɗi.